واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشده ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah Ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin mau الموسوعة mufassala kuma muna cikin babbar ƙungiya ta biyu ƙungiyar shi'a bayan da mun ƙarƙare khawarijawa za mu tashi alfaslun rabi'u firaƙo shi'a kafin na ji kamar ya ce assalamu alaikum man ilfa sautaka حتى أعرف أين ماذا تريد وماذا تطلب نعم to me kai na bakwai a tsallake hudu mana kirga daga nan faɗi mu ji layi da uku kenan faɗi mu ji wa ma fi sahifa to kaga layi na kaga daga kasa ɗaya biyu na hudu kaga wa ma ina layi na hudu in ka kirga daga jerin layi ka ji wannan karatun saboda gobe tambayan gobe kaga na sakin layi kuda kusa da ƙarshe layi na hudu ƙarshen shakara wa ma fi sahifa to shine ni na jiran me kake nufi shekar diya maganan diya ai kaga ba za ce diya kaza wannan kuɗi kaza ba wane ne kawai diya na'am ya kai takwas bai kai ba sai dai ka ce sakin layi na biyu faɗi wurin me me to ban ga ba da wani na shekul islam gajeren la walam yakun tashayyu aha to me matsalan karka damu Allah ya warware mana shi walam kuni at-tashayyu al-mughrid al-muthir lil bi darajatin wahida yace wannan shi'a eh, al mai manufa mai tada fitina bata kasance iri ɗaya bane ba kalmomi ne ko ma'ana ma'anan to shine ne wannan ma'ana kaga wannan shi'a da kashe gane ba iri ɗaya ba ce ba suna mai man wannan manufa garado tana da wani target da shi yanzu wanda ka gan shi a shi'a yana da target wannan shi'ancin wanda yake mai manufa yana da bai kasance daraja sa iri ɗaya ne ba mutanawwi'a shi kenan So, alaikum assalam. Ban ji ba? Eh na gan shi. Ina yake? Ba an hana fassara baiti ba. Lamma ra'aytul amra munkaran ajjastu nari wa kumbura. Karanta. ka gani sai dai ba daɗi ba to ka haddace ka kawo haddasa su da ruwan ilimi ba ruwanka da daɗi karanta min haka ka gani ka gani ashe kyale ko aka ba ku hadda abun yana nan sai dai gashi nan zama da jama'a abun ya lalace lokacin da na ga lamarin lamari ne mai muni munkaran a ce maka Allah hajjacunari na kunna wuta na da kirawo kumbura ai ba sai an ce maka ga abin da yi ba ga abin da yi ba yanzu ga inda za mu je alfasalun rabi'u alfiraku shi'atu a shi'atu babu alif da lam shi'a ƙungiyoyin shi'a wannan ƙungiyoyi na shi'a iri-iri ne ya dace ƙasar nagarinku na ina ne ya yiwu nagarinku guda ɗaya ne tunda dai العلامة شيء أقومين شيء شيء أقومين تقوى إمامية شيء رافضة رافضة شيء ذكر علماء الفرق والمقالات فرقا كثيرة للشيعة ما لمي سن أمبتو كنجيوي دمجنجنو ma'ana ƙungiyoyi masu yawa ga shi'a walam yattafiqu ala al-firaq al usuli lahum ba wasu yi ittifaqi ba akan ƙungiyar halis asali gare su ba su haɗu ba fanajidu minhum man ya'udduhum salatan a cikinsu sai mu samu wanda ke kirga guda uku ne shi'a wa minhum man ya'udduhum arba'an wa minhum man ya'udduhum khamsan wa ilayka ba'du aqwali li ha'ula'il ulama ga wasu kaɗan daga cikin maganganun wa'innan bayin Allah. Hmm. Ni eh, shi ne على الفرق الأصولي بصي اتفاق قنجوين أصل با أقريس بصي اتفاق با وانا بكجانا وصنا شو أصلي قدا أكوني با وانا شو أصلي قدا هدوني وانا شو أصلي قدا بيرني سنجي اتفاقي تو قال الأشعري رحمه الله فالشيع ثلاثة أصناف shi'a asali nau'i uku ne asali uku ne wannan galiya ba wai mai tsada ce ba karka ce a ah, shi un gali ina ran balarabi la mai zaka masu zakalkalewa su sun tsallake iyaka eh, asa me yake da suna ash'ari ko ai eh, minhumul غالية وهم خمس عشرة فرقة tunda asali aka yi magana wayannan yan zake wannan wanda suka haura iyaka ta asa su ta wuce ta su sha biyar ne asali guda ɗaya al-ghaliya gulatu ɗin su sha ɗaya ne a wurin mamul ashari والصنف الثاني الرافضة وهم سوى الكاملية سو بند كاملة وبرافضة سو أمنا كثير كاملة وأسكن سو أربع وعشرون فرقة كن جيا عشرين دخلوا أتالا دشابية ثلاثين دترى talatin da tara an ce da sha biyar ga ashirin da hudu to an ce talatin da tara kun zaguna mene an ce manan layi ne masu nan ba layi ba ne ba talatin da tara سنة الرافدة ما أنكر مسقى مدياج وهم يدعون الإمامية سنة دعوان سنة إمامية والصنف الثالث من الأصول الشيعة الزيدية وهم ست فرقين ترشيدا أتارا ذا ثلاثين ذا ترى أربعين ذا ta haka ƙungiyoyin shi a su kaɗai sun da kwashe arba'in da sabayin ɗin sun kusa kwashewa amma usulu a nan salasa ne wasinfu salisu ana yi wannan وقال الإسرائيلي اعلم أن الروافد يجمعهم ثلاث فرق كثني شيء رافدة ƙungiya hudu ya taro su azzaidiyatu wal imamiyatu wal kaisaniyatu shi kuma inda ya koma wannan su ne suka taru suka yi rafida wa qala al bagdadi wannan duka sunan littattafai ne da suka rubuta a rayuwar ƙungiyoyin musulmai da waɗanda ake jingina su da musulunci da waɗanda ba a jingina su da musulunci amma dai duk ana ce musu ƙungiyoyin musulmai al-baghdadi iftaraqat ar-rafida shi ar-rafida sun rabu ba'da zamani ali radiyallahu anhu arba'ata asrafi sun rabu nau'i hudu zaidiyya وإمامية وكيسانية وغلاة وافترقت الزيدية فرقا والإمامية فرقا والغلاة فرقا كل فرقة منها تكفر سائرها كوت فرقة تنا كافر في فرقوكي to tun da dama duk bidiya ne shi isa kaga dama addini wanda ya dasa musu addini ya dasa su ta faɗa da juna ثم ذكر عدد فرقهم يكاو عددين سوى الغلاة عشرون فرقة هذا ذاك البغدادي وقال الشهرستاني وهم خمس فرق كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة وإسماعيلية وقال الرازي وهم أربع فرق طوائف الزيدية الإمامية الغلاة الكيسانية saboda dama irin wa'annan kungiyoyi in baka in kana karatu baka mai da hankali ba sai kaga ka ɗebo dafin wata kungiya ka yafa da suna in kana nazarin littafi a ce maka kai da ya kai bincike ba a bincike malam sai ya nuna muku yadda za a bincike in ba haka ba sai ku je bincike ku halaka dole ku samu muwajjihi da zai wajjaha ku zuwa ga binciken me ake so a bincike a karanta muku bahasin ya ake binciken a koya mana amma ba ku sani yanzu kun ji ajiye ceto to Allah gaba ta malamu ana cewa mu bincike mu ya za mu bincika idan eh, riga ta taba ta daki na san yadda zan bincika in nemo ta in kaza ta taba ta a anguwa na san yadda zan nemo ta ko tattabara in tattabara ta taba ta a anguwa na san yadda zan nemo ta to ni wannan in an ce a bincika ya zan bincika in ka ji duhu ke dukan duhu to sai kasance kasancewar ya ce eh, ka je ka samu littattafai ka ta karantawa ka ta karantawa ka ta karantawa ka ce masa har na Eh ana karantawa ne a san su ai don ai baka ga Ibn al-Qayyim yana karantawa ba yana ba da Ibn al-Qayyim ya karanta shi an ba ba dan wannan ya Ibn Taymiya ya karanta ya san su ba dan ba dan ya san su to ana ji Ibn al-Qayyim yana cewa kada ka karanta sai karatun ka yayi kwari ne ko ban iya muftada da kabar ba ya zan je in yi bincike lafiyayyen jumla ban iya ta ba ina da bukatan sanin abubuwa وقال الملتي والسكسكي وهم ثمانية عشر فرقة أي سكون جيشة تقص وقال الإيجي وهم اثنتان وعشرين فرقة عشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا أصولهم ثلاثة ين إلى كم مكان نفرقوا فرقي غلات وزيدية وإمامية أما الغلاة فثمانية عشر وأما الزيدية فثلاث فرق قال شيخ الإسلام رحمه الله والشيعة هم ثلاث درجات يا هذا يا بنتك يا تتلاكي لسيدي وانا انت فيها تيت فيها اسمك مجموع الفتاوي da منا son فتي faɗi minhajus sunna ya ce ashi'a hum salatun u شرها الغالية والدرجة الثانية وهم الرافدة المعروفون كالإمامية وغيرهم والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم ما صفيفيك أبو بكر أكن علي sau da nan ka duba wannan su ne asalin shi'a duk ma wani ƙungiya daga gani kawai dai an je an raba ne an raba inda babu rabo gulatu rafida mufaddala in shi ta kul zaidiya qultu allazi abin abinda ke bayyana annal jami'a muttafaqun ala anna usulaha thalatha salatu firaqi dukkan malaman an haɗu tushen shi a ƙungiya uku ne ƙungiya uku ne algaliya والرافضة الإمامية والزيدية وإنما khilafu صعبان ya famuni وقع fi ziyadati فرقتين هما الإسماعيلية والكيسانية إنما صنعه يعني لما كان عنده ya yi wannan ne saboda wani ilimi da ke wurinsa sai mai rabawa, mai ma'arifatin bi maƙalati ya san in karatu mai ka haɗa ka da ƙarshen ta sai ka ƙara babin da babu wani. No, me na Allah ke fa ammal ula kuma yadda makamin ina yake. Hacce kuma yadda makamin kana ammal ula. Fa ammal ula wa hiya firqatun ismailiyatun. Fa ba'd al ulama'i afradaha wasu daga malamai sun ware ta ka firqati asali wanda suka aikata ka kashharastani. وهذا inna ma sana'ahu ya yi wannan ne lima kana induhu saboda ilimin da yake da shi min ma'rifati maqalatihi yanzu ba gani ba me sai mu kanta kansa yanzu abu nawa kenan ko ba sai ku fara kirgawa ba yanzu nan ku yi sabani wani ce goma wani ce guda uku ne ma gaba ɗaya wani ce wane ne ma gaba ɗaya wani wurin za a yi ta karatu a yi ta karatu guda ɗaya ne to haka to saboda ya yi karatu ya ka sai yi wa gari ina ba su babuka kana hu min ma'arifati bi Walan ma kana bainahu wa bainahum kuma saboda abin da ya gudana tsakaninsa da su min munazaratin kashera. ya yi faɗa da su da baki ba ɗaya ba ba biyu ba wa illa فهو قد ذكرهم ضمن فرق الإمامية سو كيسانية نكو إسماعيلية يا أم بچيسو چكين إمامية دوثكا إسماعيلية باقون جيش من زمان كانتبا قبل أن يفردهم يعني باسم مستقل والظاهر ما جنات أنهم في الأصل من الإمامية Isma'il ya asalin su imamiyya ce. Sun maƙalu bi maƙalati a halil guluwi sai suka canza suka shiga ra'ayin ‘yan zaƙewa. Guluwi, min al galiya, sai kaga ba za tushe ba su tushe ba. وأما الثانية أما تبيو دسك قارة وهي فرقة الكيسانية أفردها بعض العلماء كفرقة أصل كالإسرائيلي وتبعه عليه البغدادي وكذلك أفردها الشهرستاني والرازي وهذا بسبب الاضطراب saboda كما نو ان da ورورا دسكي جني في حقيقتي وفي wa وطبيعتي هذه الفرقة فهي قد بدأت كدعوة للإمامية فارا وانت تافارا كمان كرم ترواني نا إمامية و. لإمامتي آه، كدعوة لإمامة أهد أهل البيت للي سيدي أشو قبت دواني لغ أهل البيت ثم تحول سيتا جوي دتلك كيلا إغياثا مجمع إلى فرقة haddamatin ne mai rusa addini bi maqalatiha al wal kharija an shari'atil islam nan wani abu ya kamata mutane ka daina tsoma baki abin da baka sani ba dan zaka ji mutane ce Allah na sai aka ga an wasu mutane an samu musulmai ana kafirta Kafan san abin suka yi wanda suka ce musu kafiran nan ka san inda suka dogara ba ka san tsaya ba kai dai kana zauna gari kawai ka ga ce mutum na la ilaha illallah a ce masa kafiri ba ta a ce masa kafiri ba saboda yana la ilaha illallah ya zagi abubakar ya zagi mata annabi aisha dole ya zage shi عن الشريعة الإسلامية ولهذا فقد قال الإسبرايني بعد ذلك والكيسانية كي كيسانية يعدون في الإمامية ده قد ابن آه، تيمية يا تنتنسي كنجي نغدا أكوشي تفرقوا غالية تبيو الرافضة أو الإمامية تو الأخيرة أو المفضلة تو سوچنا أما كيسانية دا إسماعيلية كركرة سوء وقد جعلها ابن حزم من الزيدية مي يفارو فالحاصل ابن دي يفارو ان الفرق الاصلية كن جوي اصلي للشيء ثلاثة ثلاثة فرقين الغالية والرافضة الامامية ننقوها كرانتا والزيدية كاغاني كوكو سولي بكوبا زيدية سيدا كاغاني المفضلة داوانتا دي دا كنتي مفضلة kun yi daidai amma leke kuka yi wata ta kulli ismin ƙarƙashin kowanne suna minhu adda ashabul maqalati ma'abota bayani sun kirga firakan kathiratan والسبب الرئيسي لكثرة افتراقهم دليل ببن دليل ainihin wannan rarrabuwa nasu huwa ta'ayyinul imam ya taso ne don bayyana nuna وانتقال الإمامة دا تاشن إمامتي من شخص إلى آخر يقول الثاني وله في التعدية الإمام كلام Wa kilafun ka siro, wani walaho ah, kenan ka suna da saɓani mai yawa fi ta'addiyatin limame tsallakewar liman ah, tsallake shugabanci eh, kala ma'anzun da ka ga nan dakin ke shugabanci siyasu Allah da shi komai can dakin walahum ati ah, ka walahum kalaman. سنادى مجنجر في تأدية الإمام وخلاف كثير وعند كل تعدية ولن قوة لذلك وتوقف مقالة ومذهب وخبر وسنتكلم عن فرق الشيء بإيجاب على النحو التالي तो अलैकुम अस्सलाम मैंने निकालता मुझे ga wanda zai idi a wasa yake yi wannan karanta kallafa kun je ni ba je da karanta ba an ce walahum in ka ga dama ka tsallake kalamun fi ta'addiyatul imam to kalamun guda ɗaya ne ba na gare ba kuwa iji ne to saboda haka suna da magana wajen magana tsallake imami din nan a tsallake daga nan a koma wannan zai iya tsalle a naɗa shi tsalle kusan wa da ƙari ne a ɗauke a kai wa babban wa ko a ɗauke kai wa ƙaramin ƙari ta yi baka makaranta shi ba kuma sai ka bi ka gani sannan ita tun da akwai kalamu ga wa khilafu kafirun waye eh, ban dan khabatun um aka ce ko da yake ba bandan ba fogomniya idan aka ce fogomniya tafiya ne a ina ta sani daga fuloti ka ce kana neman gona masallaci da dare, wata kuma uku ga wata wajen sha biyu hmm? kaga dai uku ga wata rana wata ya faɗi tudi wajen sha biyu gari ya yi duhu kace daga daga fuloti kana neman gonan masallaci in ba ka san nan ba ba ni ban ga yadda zan maka bayani ba ka gano mai ya fa ka gane fa shi ne fa gwamniya tunda kana tafiya dai dole za ka ga nan duhu ne ashe kututture ne ka dake shi nan rami ne ashe ba rami ne ba tudu ne ka zura kafa ka za ka taɓo ƙasa sai ka daki kafan kusa kusa kana kaucewa ka za ka tadda can ka taka kaya nan kana cikin tafiya wani tsuntsu ya riƙe ma hula ka bi ka ɗauko shi fogomniya kuwa kamar nan wata biyu nan gaba ka ce kana ah, bandan bandan ka ce kana neman ruwa nasara wata nan ta makarantar su dauda da ka bi ta nan ka ce ka za ka je nasarawa ina zaton za a yi bandan-bandan ah. bandan-bandan hmm? na dina da zigaga ne ke da su da eh, wasai wa ina wasai wannan sai dai ya kuma ce ban gane ba amma zango ya gane dan banda ya gane wa takallamu an firaq shia bi ijazin ala nahwi yanzu kada aje ko ina mu ɓata wa kanmu lokaci da kalmomi asaba'iyya. da hamza ba ainun bane ballan na kace ce mugaye masu ƙarfi da menene sabo zakuna da hamza ne atba'u abdullahi ibn saba nahwa arba'ina min al nan suka kafu nan suka girma suka riƙa a shekara ta arba'in daga hijiran annabi. Kaga kenan da gani lokacin Aliyu ne. Alladhi gala fi Ali radiyallahu anhu wanda suka tsallake iyaka akan Aliyu sun yi guloyi wa ama annahu kana nabiyyan sabaiyawa suka ce ai Aliyu annabi ne. sun magana fihi sannan suka sake ɗaukaka aliyu hatta za a ma'annahu ilahu wannan sun faɗi a yanzu za ka akwai maganganunsu a rubuce haka banda maganganunsu na baki har gobe suna nan masu ɗaukan aliyu Allah wada'a ila zalika ƙauman ya kira mutane min gawatil kofa wawayen kofa ai kaga kowa ya kirkira ƙungiyarsa zai nemi wato mutane jahilai gauga'iyyun awam hamaju su shi in an yi sa'a na ƙwarai ne su rabauta in kuna sharri ne su halaka yana kira tun da ana son annabi da shi aka ce ai ma kanin annabi ne har ba su ba su lura ba ma ba aka zagi annabin ta karkashi kauman min gawatil kufa wa rufi abin da suke faɗi duk abin da aka faɗi a kanka kunnan kana ji balle kana shugaban kasa to kana kai kaɗai ma ba ko ba ka gano mutane na gaya maka maganganu da za ka koma lungo ku taro ka dinga bata shugaban ƙasa ka za ɓata shugaban kasa za ka ɗaga daga wurin ne yake salamu alaikum malam dalla na san ganka sai haka ya boki da lafiya ya gaje ta mm, Allah tambaya nake ina son sai ku dinga ɗan tafiya kaɗan tambaya nake wai me sunan angon nan ne yaushe ne aka kafa ta to da Allah ka yi dai muna son za mu je wani muna son a yi maka wasu ‘yan tambayoyi kana a ba za ji ba sai ga ɗaya can ga ɗayan nan sun bullo mafi sauƙi ka bi su to balle shugaban irin su aliyu a faɗi kuma irin wannan magana mai girma an girmama shi har an kai shi martaban annabi aka daɗa wani girmama shi da aka yi yanzu ma dai shi ne Allah. a ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه فأمر بإهراك قوم منهم في حفرتين ya ba da umarni a babbace wasu daga cikinsu a ramuka guda biyu baitinka da kawo da'autu kumbura wa nafa ibnu saba ya fafari ibnu saba ila sabatil madaini sai ta ga shi ya. ko kuma ban yahude in dai kana son ka huta da shi ka kashe shi in ka kashe shi kun huta amma har yana raye ha ya da ba san sulhu ba shi da za ka yi sulhu da shi ba da shi ba saboda haka nan kaga ana ga an wulakanta shi kila an masa faɗa aka kore shi aka mai da shi kamar kila ko daga nan aka kore shi ce ko ba faka ka ƙara ganin sana in maza ma zai tafi can faka ya zauna au in ka kora shi kafa faka ai ka taimake shi ya je ya taro ma jama'a ta. sai ebo yan ƙauyen nan ballantana yana da kuɗi kai in ka je ba za ka samu kuwa ba amma ya je shi zai samu tun da yana da zinarorin da baka san inda suke ba za ka yana da'awa to saboda haka nan eh, ice menene mada'i falamma qutila ali radiyallahu anhu daga nan bai ƙara magana ba aka kashe aliyu ma Ibnu Saba, Annal المقتول lam yakun Aliyu. to dai wanda aka kashe din nan ba aliyu bane ba aka kashe wa aka kashe wa innama kana shaytana shaytani ne aka kashe tasawwara lin nafi fi surati ali wa anna aliyan su'ida ila sama'i hanya sama da shi kama sa'ida ilaiha isa kama sa'ida isa ya hau sama ibn maryam alaihi salam kaga wawayen su sai su ji daɗi to gaskiya ma su da adabin Allah ma tafi da shi zuwa sama to shi ma annabin Allah ne saboda kada wannan wanda kashe wani shaitani ya kashe wa qala kama kadzabatil al-yahud wan nasara fi da'awa ha qatalu isa wajen da'awar su an kashe isa kazalika kadzabat dawasib haka nasibawa suka yi ƙarya nasibawa masu fada da gidan annabi wal khawarij da khawarijawa fi da'awa ha qatalu ali sai kaje mutane kaji ilimi kaji ilimi yasa karatu dole ka tsaya ka yi shi eh, min gilafin ila gilafin inda za a ɗakko nan a ɗakko nan ana haɗa maka wata ran zai an haɗa maka abin da za ka bata wa innama ra'atil yahudu wan nasara shakhsan Yahudawa sun ga wani mutum ne kawai ne eh, masluban shabbahu ko sai suka kamanta shi bi Isa كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلا يشبه عليا يا دا ونقاواني مي كما علي فظنوا أنه علي وعلي قد صعد في السماء ai aliyu ya haya sama kaga wannan dariƙa an kira su ko da ba kira su guda su ba ko me aka kira su ba sabaiya to ai zo ne gulatu wa annahu sayanzilu ila dunya wai zai sauko nan gaba zuwa duniya wa yantaqibu min a'da'i ya rama abunda makiyansa suka yi masa وزعم بعض السبائية والصدق سأبا وسكت أوتي أن عليا في الصحابي هذا قول آخر أين تكين جزا جزا إن كجري أي عليني يتصرف الله وأن الرعد صوته سواء صوته هذا والبرق صوته بولالا سني ya biyo wani ruwa yana nema ya tafi wani wuri koro shi ko yana so ya tsaya ne ya doko shi ya kama ya tafi za a kashe shi ne bar walqiya ya kadal barko ajina na a suratul baqara wa man sami'a min ha'ula'i sautar ra'adi daga masu wa'annan ra'ayi saba'awa eh, saba'iyawa idan suka ji ra'ayi shiga ko tsawa qala alayka salam ya amiral mu'minin yanzu ka jiri ana walƙiya da ke ce alaika salamu ya amiral bumini barka da ruwa barka da ruwa can ali ya yi sallama ne ake maida masa kuma sai ka yi mamaki wai akwai mutanen da suka yi imani da wannan ai ba mamaki ya kai mamaki mutum da yake zai kai ka aljanna babu hisabi babu uquwa ba tambaya ko da ka aikata duk abin da ka aikata wahala ba ka so shi ba ne ba wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtari saka wani yace amma wancan ya mafi wannan abun ne ka dinga ka dinga hadda irin wa'annan baitoci ma ai wata masifa ce tun da dai sun riga sun rubuta a yi magana ka ɗauko rubutu wa annahu sayanzilu ila al-ardi zai sauka zuwa ƙasa ba da zalika fa yamla'u al-arda adalan kama muli'at jawra yanzu kaga irin wa'annan yanzu kaga yanzu Eh, idan da sakin ba mabayin aliyu ne kusa dawowa da'awa su suke karfafawa na in suka gama da wanda suka gama da su kan hannu suna rasu dawo kama dai na murna idan za ka farfado ka farfado in za ku tashi ku haɗa kanku ku haɗa kanku muskilan gidan rediyo ba za ta fidda ku ba ku tashi a gidan rediyo kuna ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba ai kun gama yadda me za ku yi mun yadda mun yadda sai wani sai wani aka ce ba za a yi da shi ba me za ka yi je ka haɗa ƙarfi tare ƙarfi kawai tattara jama'an da ba za su watsa ba wanke wa mutane zukatarsu ta inda za su gane gaskiya duk mai neman gaskiya in ya gane gaskiya ba zai bar gaskiya ba wanda kowa dama ya tafi akan gaskiya ko ba ko bai abin nan ba zai tafi ko ba zai tafiya sai bi alheri ya ta tafiya ina tafiya za ga abubuwa sun jaru. to wannan sune shi'a sabai akwai al-gurabiyya al wal mufawwada wannan sai an je a أما القرابية زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي سنريا الله ما يجرم هذا توكاكا يا أكو جبريل ليس وغالي فقالتا جبريل في طريقه فذهب إلى محمد wato wannan har Allah sai da suka dangana masa dolan shi har jibrilu ba su bashi ba sai da suka shafa masa hmm? a ce ga wannan abun ka ba wa wani sannan kuma kai ka manta ba ka san bambancin ka ji ka kai wa wani har ka kai matsayin gwamnati ta ɗauke ka ba ka san bambancin wani da wani ba hmm? kamar a ce maka ne waye ba ka yanzu bambancin abdulsalam da da da igala ba hmm? gashi ko ya sha baƙin kaya kamar gobe ashura <laughs> ka rabu da wannan kayan shi na ga ya kashe kuɗi ya kai ai kaga dan wanka ya gudu mansur hakkin waye ya futa ne. kaga yanzu nawa ya rage saura kwana nawa saura kaga yanzu na ana gaba zulhajji zulqida eh, ah, ana gaba zulhajji sai muharram to shirye shirye ne kake ko ga wasu ne suna ta dinka bakake yanzu yanzu ai aka ce maka ranar goma ga ashura ko ai sa da zaki Allah ya gafarta wa Allah ya gafarta wa gaishe ka gaishe ka an ga dan uwa dan <laughs> shi'a hula baka an kafa hula baka a lokacin na sai kaga suna sai baka dariya suna <laughs> don gunduwa ka boye da rakka in dai muharram ta kawo ta boye da rakka har wancan ma kai mata ka baka ce ko oh, ga ta nan nan riga sai ma ka ayi zama ka ai misalnya tun da mutum bai kamata ya taimaki yan bidiya ba bakin kaya ba haram ne ba amma tun da ina da ishara a wata shi'ar ne na wasu mutane mutum bai sa ba amma al-burabiyya زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي jibril fi tariqihi fa فذهب ila muhammad li'annahu kana yashbihuhu ta ji mutu zana yana yanka ƙarya domin aliyu na kama da muhammadu sai ko jibrilu bai gane ba wa qalu kana ashbahu bihi min al-gurabi bil gurabi sun yi kama da juna tamkar hankaka da hankaka ƙuda da ƙuda yanzu ƙuda biyo ka kai masa pop za ka ji masai wani kuda sai ka ji kuda har yanzu na ɗazu ne ko wani ne eh ga wannan can na ɗazu ne abun nan ne me yake da Usman ne na ɗazu ne to yi masa alama a gani ba sai ka zawa fuka fuki jamfenti ba don ba gani shi ne ko ba shi ne ba to daga nan ko ya zan ka iya bambance kuda da kuda da jamfenti كان أشبه به من الغراب بالغراب كيسا أكتمس شيء غرابية والذباب بالذباب وزعموا أن عليا كان الرسول سوكا تكسر علي نيمان ذن الله وأولاده بعده هم الرسل su wayanan gurabiya Ke kenan ma za a yi wasu annabawa nan gaba mutanen nan karantarwa su ma nan dai gurabiya ba ta cikin karantarwa ma musulunci hankali ma bai karba ko da mutane ba hankalin gare su ba amma ba don haka ba ai mutum ba zai yi shi'a ba yana daga abun da yi hana min karatun shi'a da yawa in na ɗauki matsala ɗaya na karanta na karanta da ce ka ba wani lokaci da zai wannan bari yin yadda littafin ban bata kai na lokaci waye zai yi wannan haka ba kai masa wazi ashe ashe ban sani ba cikin ɗaliban da na tara akwai yan shi'a sun sha tafin ban sani ba tunda menene yan shi'a duk a masalatan ahlus na suka kafu sultan bello tudun wada anguwan rimi anguwan eh, sunusi a nan masallata ka za ta ƙirƙice su sai yasa ko kaga ake faɗa akan taro ba a yadda wani mutum ya yi taro ba ko yi wata ƙungiya ko karantarwa kake tudu daga inda ka tara mutane ka fara to ku ku ne jama'an eh, umda to karshen ta wannan jama'atu umda na yan shi'a ne ko yan ƙato ne daga wannan ko a zo a taro a ce akwai a ce wai har da e, e, e, yan itikafi jama'an itikafi da shugaban yan itikafi me ya kawo ku haddasa shi ina limamin masallaci na ne ku zo ku je mulki kaga sun da su yan itikafi ne sun yi kungiyan su kaga a masallaci ba mai iya control din su daga itikafin nan nan za a tarwa itikafi to yanzu sai su samu mai baki a cikin su a naɗawa ne ya zama shugaba shugaban mu iman jawabi to yanzu abin da za a yi mu nemi taimako kaga mu zo mu yi itikafi mun sha ruwan su mun ci tuwon su mu tara kuɗi mu ba su sai a haɗa kaza kaza kaza a ɗauki dubu sha biyar a samu liman liman kaga ga ɗan wannan ayi abun nan ko Allah isa ka da alheri ba abun da zamu gaya muku mun zo mun bautatawa Allah mun babu tsangwama babu kaza musamman kai din nan kalar asiri ga sadaka mutane ne suka ga su girma ka hawa ne mai ka to so shi kenan to shi kenan ba komai yau na kuyi itikafin kula biyar nan ko sun yi mitin-mitin dukkan mitin ɗin da baka zama sun yi shi a ciki. Yana ga bayin Allah ne, masu tsoron Allah ne da haka aka gabu a ya gagara. Suna cewa, ai sun fara cewa, hmm, littattafan ku sun kusa zama abincin dawakinmu. Za a zo da inji a fasa a ciki a sarrafa a samu su kemikal su narke dabbobinmu dawakinmu su dinga ciki. ko kan ya faɗi wannan magana ina masallatan ku ce amma ba za mu gina masallaci ba mu sha wahala wannan din su za mu kora duk wani masallaci to masallacin su ne su ai za ka yi sun ce masallacin musulmi an taɓa koran musulmi daga wuri ne menene kaza to musulmin shi ya kori wani shi musulmin da ya zo ba ya taɗa wani musulmi a wurin ba me yasa ba zai bi shi ba kan sannan kuma suka yi amfani da abin mu zama na yasa na yasa wannan ya tafi wancan ya tafi masha Allah ku tafi amma ko wata rana idan kuka fita wallahi ba za ku dawo ko dai masallaci dauki mataki akan ku mai kyau ko dai wasu su riga ku su mamaye su dafa ƙasa a dinga ba ta kashi a tsakani ba abinda hukuma za ta yi sai ta ce ta rufe masallaci ana tashin hankali kaga ai mun cutu ba wani taro ba wani mitin karatu dai ku taru ku yi karatu wannan na me kake koya musu muna bitan umda ku ta yi wannan muna bitan na hau, amma in aka ce sai ka ji ga jama'atu umda ga jama'atu na hau, a sharri ne wannan jama'a masu karantar da littattafai wannan jama'a masu koyar da lugar larabci wannan jama'a ne masu koyar da qur'ani wannan jama'a suka fara jama'atu kaza jama'atu kaza to sharri ya zo mu ga imma yan shi'a sun shigo cikin ku wa imma kawarijawa sun shigo cikin ku daga nan su kafu har bayan watan azumi ma in yake sai su dinga zuwa suna karatu. kaga daga nan har za su rika su zama alaƙaƙai wata rana sai sun hana muku shiga masallaci mu ko wato me ake cewa Allah ya sauƙaƙe tunda ba ku da annashuwa bari a samu ku annashuwa boga ni ba ne natta hmm? tambayin boga ni ba ne natta ina wannan bello saba ya nan hmm? haka muke ba ga dan dan kogin na ya matsalan na matsalan ya doke shi da kyau sai ba haka muke ba a yi masallaci mu shiga ciki ta gane ko daga nan wani zo mu dinga amma mu gina namu ba za mu iya ba shi ne iyayen masa gajiya wani maciji a gina maka ka shiga ciki suwa ne maciji kungiya kaza maciji ne macizai ne a gina musu su shiga ciki amma su ba su da katabus kusa na zan fasara sa dubu nawa ɗaya ɗaya a yi ba koyar da shi nake ba je ka samu wasu can a waje akwai wani wanda kake raina shi ɗin nan a bakai ne ba Abdulsalam ne ke ci masa mutunci. Sai ka je ka sami shi ka koya masa. Amma abin ya yi kaba to mu kenan kullum sai dai mu a gama masallacin ai ba a yi fenti ba za mu mu jira an yi fenti an gama to a zo a buɗe mana shi ba za mu iya buɗewa ba sai Allah ya zo ya buɗe. Idan Alhaji ya buɗe muddin ka buɗe masallacin kaɗai baka buɗe kuɗi ba to ba za su dinga ruwa ba. wata rana sai ka dawo ka ba kowa a farko kan ni ma zan koyar da kaza ni ma zan koyar da kaza ni ma zan koyar da ana nan ana nan aka tafi shiro shiro ka buɗe masallaci baka buɗe kuɗi ba to ka buɗe wa kadangaru mu ba kadangaru ne ba ba ga tafiyar mu to to haka auladuhu wannan muna maganan waje ku gina masallaci ya zama makamin barna ya zama makamin ta'adi wa ammal mufawwada da masu biyu ne amma waccar mufawwada za'amu anna Allah ta'ala khalaqa Muhammadan ثم فوض إليه خلق العالم وتدبيره Allah da ya halicci annabi Muhammadu sai ya ba shi halitta duniya. Eh, shi ya yi duniya, shi ya yi kaza, a za ka ji shi ana ba da kisan a cikin duratun nasu hina. Mai sauraron irin su Aliyu na ko kojin da yake ta faɗi irin wannan magana. an halitta annabi shekara kaza ina wuri kaza shekara kaza yana aski shekara kaza ya zama kaza shekara kaza aka maishe shi mutum daga nan aka ba shi aka halicce sama da ƙasa shine mai albudda yake cewa wa min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam ya ka cinka alƙalami judika duniya. ina wannan dan Abuja ai kai aka ba haddan wa'annan kacci ba kake ba shi ne ba shi ne shi ne mai ashirya wannan ba mai ashirya ne ba haba yaushe zai mace min ko mutu a nai ibiyo takwas da kabari na da ana magana ce ga mai ashirya nan mai ashirya tsallake ne za ka yi ka saƙa كان تم وفيوني أذاتك قتلا تشين عيسى فوض إليه خلق العالم وتدبيره كوشين يا أفاكي إن أني دنيا دمان ذن الله فيها أي كتاكما أني دنيا دمان ذن الله تقول لك أنا يا أوشي شيون يا دمان ذن الله نيجا فهو الذي خلق العالم النبي دون الله تعالى Allah ina halittarsa hatta halittar Allah an kwace an ba wani thumma fawwada muhammadun tadbir al-alami shi kuma annabi Muhammad ya damka gudanar da duniya ila Ali ibn Abi Talib duk kenan fa huwa al-mudabbir al bayan annabi wa wani juyi ne da suka shirya a nan awashi heran da malaman suka bai mana bayanin sama faɗi ashari'iyyatu wan numairiyyatu ƙungiyoyi ne na shi'a ashari'iyyatu atba'u rajulin yu'rafu bishari'i ba ma shari'a ne ba can mabiyan wani mutum ne an fi saninsa da shari'i وهو زعم أن الله تعالى حل في خمسة أشخاص الله ياشق تكين وسمتاني قدا أكو آه قدا أكو دا قدا وهم النبي وعلي وفاطمة والحسين والحسن كقولنا أي أكيدا كرتشي ƙuduri ne irin na kiristoci. Wa za'amu anna ha'ula'i alhamsa aliha. Yace wa'annan abun nan ɗin alloli ne. Daga ko wani littafi kuwa wanda Allah ji kan Mala Ibrahim, wanda Mala Ibrahim wanda ya mutu, yake ce bin, shi zo da yake shi sarki rubuta bai rubuta su fara wasu da littafi. nan ya ga wani ɗan guntun littafi a cikin an rubuta mun bi mun haddace fatimatu zahara min al-ma'sumina wa hiya min jumlatil ilahiyina aw zumratil ilahiyina fatima zahara na koyan nan ne littafin nan zan gaishe tana daga cikin katangaggun da ba sa sabawa kuma ita ɗaya ce daga cikin rinkin alloli ai kaga ga sanar gashi annabiyu wa aliyu wa fatima wal hasan wal husain zamu anna ha'ula al-khamsa aliha walaha abdadu hmm. eh wannan karkata akwai nunkinsu yanzu inda kake ciki ai za ka samu ninki kai da kake karanta ma kana karanta ka kai mata baka karanta min haji sunna eh din ba ka ganewa ka dinga ku dinga samun kuna group kuna bita wannan me sauke ne kafi ma an kana so ai akwai usulul kafi ولها أضداد خامضة ما هكا نجاشين gashi nan ka samu wannan واختلفوا في أضدادها فمنهم من زعم أنها من محمودة لأنه لا يعرف فضل الأشخاص التي آه، فيها الإله إلا بأضدادها معنا ولها أضداد سنة دكيشوي واختلفوا فوانا كيشوي مي معنى في أضدادها فمنهم من زعم زعم أنها محمودة أنا يا بوس دم بعدين تكيشي أبا برا فكيشي أبا لأنه لا يعرف الفضل الأشخاص فن الدرجة متني التي فيها الإله آه، التي فيها الإله إلا بأضدادها سنسى ينسو ومنهم من زعم أن الأضداد مضمومة وحكي عن الشريع آه، أنه ادعى يوما أن الإله حل فيه شي كلام كان فشريعي يا عيد أواشي ما دي dai يا ya مرتبا دا الله يا ya shiga cikin jikinsa. to kaga ai ba ya ce matsayin hololi ba za ke magana hololi wa kana ba'dahu min atba'ihi rajulun ba ne eh? eh? me yake cewa ايش ده اضداد لها اضداد خمسه abun da ke cewa kishin ba akwai masu gaba da su ba to masu gaba da su mai matsayin su wanda fito suna ja'in ga da su wannan matsayin ba haka ne ba kaga shine aka ce eh masu wanda ba su yarda da wannan ba suna ja da su abun yabo ne saboda ba don masu ja ba da ba san su ba وفق تاكي دو وان لا سو أبون زرجين شكنا أي أنا مجانا بايع الشريعي آه، وكان بعده من أتباعه رجل يعرف بالنميري حكي عنه أنه ادعى في نفسه أن الله تعالى حل فيه في نميري ai Allah ya shiga cikin wa haula'i human humun numairiyya alkamiliya ƙungiya ce a taba'u rajulun yusamma bi abil kamil ina akai kamar aka ce banda kamiliya? Hmm? da baya ne hamsin da uku yi wurin ya arrafi da wahum siwal kamiliyya أتباع رجل يعرف بأبي الكامل زعم أن sahabata كفروا سبحان الله haka ya tafi bi tarkihim bai'ata ali don sun ki mu a wa ali wa kafara ali ma shi ma ali ya kafirta bi tarki qitalihim da bai yake su ba wanda ya kamata ya yake wa kana yalzimuhu القطع لهم ينا وجبتاو عليو يا قرسو كما لذمه قتال أصحاب السفين شكناسي وطا ال عليائيتي ال عليائيتي عليائيتي wannan aliyya iya ta ba'ul aliyya بنو ذراع الدوسي أو الأصلي وكان يفضل عليا على النبي علي أبا ينا في فيتا علي أكن النبي وزعم أن عليا إله وقد بعث محمدا ليدعو إليه an turo an ya turo Muhammadu ne don ya kira zuwa gare shi fada'a ila nafsihi sai ya juya maganan ya koma ina kira wa kansa ta wannan ai kaga kafircin su ma a sarari yake wa yaqulu kaman ina magana akwai wani abu da ke cin sa zuci in mutum yana magana yana shi fi'ili za ta iya ganewa yana magana maganganun da yake za ga yake ميت مرتن يكي ويقول آه، ويقول بذم محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الجن النبي محمد ويسمونه أنا شيء مسوى إن الذميمة أو الذمية ومنهم من قال بإلهيتهما جميعا ويقدمون عليا في أحكام الإلهية ويسمونه العينية ومنهم من قال بإلهيتهما جميعا ويفضلون محمدا بالإلهية ويسمونه من الميمية ومنهم من قال بإلهية جملة أشخاص يا تفي أن لن تكن تاريم وسمتني أصحاب الكساء كيسانيا كين هذا آه، كذا محمد وعلي آه، ميك دسونا وفاطمة والحسن والحسين إن ذاك ما هن بعنا مباهلنا تو إن بغاف شكوى موصفك الكيسانية والقربية والهاشمية والراوندية تقايمي إتي أبو نسيد كاوشي والرزامية وأبو مسلمية والبيانية والحربية والكرمية والمصدقية والبابكية والهارفية كم شابيغو تو کاغا ganin a basu tun da kaga ta farkon nan ita ce kai saniya sai sha shida ko Hmm? shekaran jiya na ba sun kaji ta shekaran jiya nan ya ƙare mu mu haɗa zamani da shi bai daɗe da halaka ba bai daɗe ba ba wani ƙarfi ma wannan ƙarfi ne kamar wancan ne na na jihar ku shi ma duk da ya halaka to haka shi ma can ya zamanin sa can hmm.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 وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين